وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna nan a cikin suratu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce sura ta arba'in da bakwai za mu tashi aya ta talatin da uku na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار Allah subhanahu wa ta’ala ya kira muminai kamar yadda ya saba irin wannan kira malamai sun ce guda tamanin ne da takwas a cikin alkur'ani ya lazina amanu ya harfu da mabanin alal sukuni la mahalla lahu min al-i'rab hayyu nakira maqsuda mabaniyun ala dhammi fi mahalli nasbin ha kalimatu tanbih مبني على السكون لا محل له من الإعراب الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نسب بدلنا أي التي تقدمت آمنوا جملة من الفئل والفائل لا محل له من الإعراب صلة الموصول ko amanu fi'ilun madin mabani ala dammi littisalihi bi wawil jama'a wa wawil jama'a damirun muttasilun mabani ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il wal jumla min al fi'il wal fa'il la mahalla lahu min al i'rab silatul mawsul ati'u fi'il amrin majzum alamati jazmihi حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنسب وتجزم بحذفها والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل واسم الجلالة مفعول به منصوب على التعظيم والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أطيعوا فعل أمر مجزوم علامة جزمه حذف النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الرسول مفعول به منصوب الفتى الظاهرة على آخره والواو حرف عطف لا ناهية وحرف نهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب تبطل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل أعمال مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على أكره وهو مضاف كاف مضاف إليه مبني على الضم في محل جر والميم حرف يدل على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ya man amantun billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasulan ati'ullaha ku yi biyayya ga Allah kai tsaye ba ɓata lokaci wa ati'ur rasula ku yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala a a'malakum kada ku ruguje ko ku ɓata ko ku tarwatsa ayyukanku kenan mafhumul mukhalafa na wannan aya wanda bai bi Allah da manzansa ba aikinsa ya rushe ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tubtilu a'malakum Allah ta'ala yakan hada bin sa da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a aya daya ko kuma yace wanda ya bi manzon Allah kawai ya bi Allah man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa ya bi Allah an yace wa in tudiuhu tahtadu in kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun shiryu a wani gurin yace yayi wallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum ya ku masu imani ku biyayya ga Allah ku biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da masu jibintar lamari a cikinku su ne malamai masu faɗar gaskiya da shugabanni masu adalci fa in tanaza'atum fi shugabanni masu adalci da malamai masu faɗar gaskiya fa in za'a fi shay'in idan kun yi jayayya a cikin wani lamari farduhu ila Allah war rasul ku mai da shi zuwa ga Allah da manzansa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila shine Abdullahi dan Abbas yace abu uku ba a karɓar su sai da abu uku ba a karɓar mutum ya gode ma Allah sai ya gode ma iyayensa a anashkurli wal ka. ba a karɓar sallan mutum sai ya fitar da zaka, wa aqimus salata wa atuz zakka ba a karɓar biyayyen mutum in yayi ta ga Allah sai ya haɗa da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal akhira wa dhakara waɗannan su ne manya-manyan haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kanmu mu so manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da yadda muke son kanmu fiye da yadda muke son ‘ya'yanmu da iyayenmu da matanmu da dukkan mutanen duniya ga baki ɗaya. mu yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ciki da waje sau da ɓoye kaɗan da babba ya mana daɗi bai mana ba duka mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma atakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu falyahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim lalle masu saba annabi su yi kuka da kansu kada bala'i ya afka musu ko azaba mai raɗaɗi ko wata musifa ta afka musu sakamakon saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ji nauyinsa sannan duk labarin da manzon Allah ya bayar mu gasgata labarin duk hukuncin da manzon Allah ya zartar mu yadda da hukuncin fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah kafirina da haka waɗannan su ne mu so manzan Allah mu bi manzan Allah mu gaskata manzan Allah mu aiki da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu kishin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu koye ta mu aiki da ita mu koyar da ita mu yada ta mu farin ciki da yaduwar ta mu girmama iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da matansa da ƴaƴansa mu girmama sahabbai mu girmama manyan malamai da suke karantar da mu hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu girmama iyayenmu mu girmama kanmu mu girmama duk abin da ke tsakaninmu na mutunci da tausayi da rahama da jin kai wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukanku ikhtalafu fi mubtiliha ala arba'ati aqwalin an ce to menene yake bata ayyuka din malamai sun yi maganganu guda hudu a kan wannan na farko alma'asi wal kaba'ir yawan saɓon, da yawan aikata kaba'ira mugga muggan zunubai suna ɓata ayyuka In ji malam Hassan na biyu a shakkuwan nifaqu mutum ya dinga shakka a cikin addini ko ya sa munafunci a rayuwarsa to wannan ma yana ɓata aiki In ji malam Ata'u na uku arriya'u was sum'atu yin riya wato yin aikin da Allah ya sa ka amma ba dan Allah ba da kuma nuna wa jama'a cewa kana yin abin arziki don su yaba maka ba don Allah ya baka lada ba ko don su koyi da kai ba in ji malam ibnu sa'id na hudu almannu wato yin gori la tubdilu salaqatikum bil manni wal adha akwai ayyukan da suke ruguza aiki kamar ridda akwai ayyukan da suke ruguje aiki kamar riyar da sum'a akwai abin da yake rushe ladan gori izal judu lam yurzaq khalasan min al'aza falal hamdu maksuban walal malu baqiya idan kawa mutum abin alheri ka biyar da gori to sai ka rasa lada kuma kayanka bai dawo ba kayi babun baɗin ruhu kenan saboda haka waɗannan duk suna ɓata aiki in ji malam sa'ib ji kuma wato bilmanni da yin gori ga wani kawa wani alheri kuma ka zo kana masa gori innal lazina kafaru haƙiƙa waɗanda suka kafirta alkufru mun ce asitru wa taghdiya mutum ya rufe gaskiya ya ɓoye ta mun faɗi kashe-kashen kafurci a baya guda shida ko biyar wa saddu an sabilillah suka toshe mutane ga bin tafarkin Allah tafarkin Allah wato shine bautawa Allah shi kadai da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin bautawa Allah da dukkan abun arzikin da shari'a ta zo da shi shine tafarkin Allah wata ran shi yasa Allah sai ya ce tafarkin nasa ne wata ran ya tafarkin na muminai ne wata ran ya tafarkin na annabi ne kuma duk dai abu ɗaya ne qul hazihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikeen kun ga a wannan aya an nuna tafarkin ma gaba ɗaya na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a wata ayan kuma sai a nuna tafarkin na muminai ne wa man sha'iqir rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira kun ga annan kuma an ce wasaddu an sabilillah wasaddu an sabilillah suka toshe mutane suka kanja mutane suka hana mutane ta hanyar wayansu da dabararsu da hikimarsu da azancinsu da ɓatawa da kushewa da izgili da yaƙi da faɗa da musulunci da tattoshe kafafe da canza masu suna da ɓata sunan masu addini da musu sunan 'yan ta'adda ko 'yan kaza ko 'yan kaza da kuma ɓata ƙur'ani da zagin annabi sallallahu alaihi wasallama da yin katun ɗinsa da zagin alƙur'ani da cewa za a zo da irinsa duka waɗannan maƙasudinsa manufarsu shine mutane su fahimci musulunci ba daidai ba ko su fito su faɗa da addinin musulunci ko awa musulunci ta waye ko na waje su daina shiga na ciki su dinga fita manufar kafirai kenan na ciki su fita na waje su ki shiga to sai Allah ya sa na cikin sun ki fita kuma na wajen suna shigowa kaga bukatar su bata biya ba innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasara thumma yughlabun wallazina kafaru ila jahannama yuhsharuna Allah ya ce kafirai suna tara kuɗi maƙudan kuɗi don su wato toshe addinin Allah Allah ce da sannu za su gama tara kuɗin su gama kashe kuɗin kuma sannan ta zama asara a gare su sana a ƙarshe musulunci ne zai mamaye duniya musulunci yanzu yana ta shiga ƙasashen turai ƙasashen afirka ko ina yanzu musulunci ake so an gaji da komai sai musulunci to wannan Allah ne yake wannan aikin ba mu bane innal lazina kafaru waɗanda suka kafirta wa saddu an sabilillah suka kuma toshe mutane suka kange mutane suka hana mutane ga barin bin tafarkin Allah sun matu sannan suka mutu wahum kuffaru alhalin suna nan a kafirai falan yaghfira Allah lahum waɗannan har abada Allah ba zai musu gafara ba shi sa aka zo da lan harfu nafiyin wa nasbin wastiqbalin duk da in an sa abadan yana iya ɗaukar ma'anan har abada dindindin kuma na iya ɗaukan wani lokaci to amma tunda su kafirci suka yi dole a fassara shi da ma'anan dindindin ba za a yi musu gafara ba saboda wata aya ta ce walai sati taubatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al'ana walallazina yamutuna hum kuffar waɗanda suka mutu suna kafirai Allah ba zai ji kansu ba ba zai musu rahama ba ba zai yafe musu ba ba zai fidda su daga wuta ba na'am fala tahimu wa tad'u إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم الله سبحانه وتعالى يتي فلا تهنوا kada ku yi rauni kada ku karaya kada ku dinga raki kakku raunata kakku tsorata kakku firgita kada hanta cikinku ta kada wata da u ku dinga kiran kafirai ila salmi zuwa ga yin sulhu wato a hali uku ake samun kai halin inda mu ne a sama maƙiya musulunci a ƙasa da halin da kuma mu ne a ƙasa maƙiya musulunci a sama da halin da ƙarfinmu ya zo ɗaya da su to a halin da mu ne a sama to kam ne yadda ai sulhu a halin da kuma ƙarfi ya zo ɗaya shine Allah ya ce wa in janahu lisalmi salmi fajnahlaha wa tawakkal ala Allah idan suka karkato suka ce a daidaita a shirya a tsagaita wuta a rattaba hannun yarjejeniyar tsagaita wuta Allah ya ce to a tsagaita wutar kuma ku ce kun yarda a tsagaita din in ko suka ki to shikenan a ci gaba da fafatawa Allah zai ba mu'minai nasara in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allahi ma la yarjun in kuna jin raɗaɗi su ma suna jin raɗaɗi kamar da kuke jin raɗaɗi amma bambancin ku kuna fatan gafara daga Allah wanda su ba sa fata wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin a wata ayan Allah ya ce wala tahinu kada ku yi rauni ka ku yi raki ka ku karaya kada zuciyarku ta kare wa antumul a'launa wala tahzanu ka ku yi bakin ciki wa antumul a'launa ku ne a sama amma da shar'i in kuntum mu'mini imani shine sinadarin imani shine sinadarin tsayawa da taimakon addinin Allah da rayukanmu da dukiyanmu da iliminmu da kafafen watsa labaranmu da jaridunmu da kafafen rediyonmu da da duka da internet duk wata kafa da zaka yi amfani da ita ka yada addinin Allah ko ka kare shi to kada kai rauni wajen aika sako da zai kare addinin Allah ko da me ta kama a kare addinin Allah kada ya mana tsada ranmu ne dukiyarmu ce mutuncinmu ne addininmu ne iliminmu ne dukiyanmu ce mulkinmu ne duka mu yi amfani da shi wajen taimaka addinin Allah ko da mun yi asara wannan sai Allah ya musanya mana abin da ya fi shi balle addinin Allah ma babu asara duk abin da ka ba Allah zai maido maka da shi da ƙari shi sa Allah ya ce wala tahinu ay fala tad'ufu kada ku yi rauni kada ku yi raki kada ku kare kada zuciyar ku ta kada wata da ila salmi malam ibnu kasir da malam nafi'u da malam abu am da malam ibnu amir da malam kisa'i da hafsun an asim sun karanta ila salmi bi fatahi sin wa tad'u ila salmi ku yi kira zuwa ga kwanciyar hankali da zaman lafiya da yarjejeniya da sulhu hamza kuma da malam abubakar ibnu asim an asim ya karanta bi kasar Sin. ya kenan za a ce wa tad'u ila silmi wal ma'ana la tad'u kuffara ila sulhi ibtida'an kada ku zama ku kuke neman ai sulhu ku kuke neman a zauna lafiya ku kuke neman kaza ya zama a matakin farko ku ne to sai a ga rauninku ƙara sai an ji ƙarfi ya zo ɗaya to sai a zo a yi sulhun kowa zai ji cewa sulhun shi ma ya masa daidai wa fi hadha dilalatun a cikin wannan akwai shiryawa ala annahu la yajuzu talabu sulhi min mushrikina kada a nemi wato daidaitawa da sulhuntawa har sai tukunna an ga kai ma ka nuna ƙarfinka an yadda kana da ƙarfin to sai a zauna da kai lafiya domin duniyan nan yadda siyasar ta take in ba ka da ƙarfi to ba a ƙyale ka sai an ga kana da ƙarfi sannan sai ka ji ana cewa kai ma ka zama wato ɗan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya to da dole a yi sulhu da kai in ba ka ba sai a nemi wani kwamiti na iska can a jefa ka wa dilalatun ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yadkhul makkata sulhan kuma wannan hujja ce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga maka ba wato da sulhu wa inna ma nahahu an sulhi annahu nahahu an sulhi saboda Allah ta'ala ya ce ba sai an yi sulhu a wannan lokaci ba wa antumul a'launa haqiqa ku ne wato madaukaka ai antum a'azzu minhum ku kuka fi su daukaka da buwaya wal hujja lakum kuma ku kuke da hujja wa akhirul amri lakum karkashin karshen lamari a hannunku yake wa in galabukum fi ba'd al awqati ko da sun ji rinjaye akan ku a wani lokaci wal'aƙibatu aqibatu lil na ƙarshe naku ne wallahu ma'akum Allah yana tare da ku bil auni wa nusrati zai taimake ku zai baku nasara wani ta ake kira ma'iyya khassa akwai ma'iyya amma li jami'il makhluqati akwai ma'iyya khassa li ba'd al akwai ma'iyyatul khassatul khassa lil anbiya kenan ma'iyya amma da Allah ta'ala ya ce ما يكون من najwa thalathatin illa هو رابعهم wala khamsatin illa هو سادسهم wala adna من zalika wala aksara illa هو معهم aina كانوا wannan ma'iya ce amma kowa Allah yana tare da shi da renansa da halittarsa da gudanar da shi da mallakarsa da ciyar da shi da shayar da shi da tufatar da shi da ɗaukar ransa da sa shi kuka da sa shi dariya da bashi da tsare shi da kiyaye shi duka a hannun Allah yake shi kadai bai sa kowa ba ma'iya amma kenan da arne da musulmi da mai bi da mai sabawa duk sun shiga karkashin wannan ma'iya din akwai ma'iya khassa kuma ga muminai da mutanen kirki shine irin wannan ma'al mu'minin ma'al muttaqin ma'al muhsinin waɗannan kuma na gari ne na musamman wata ma'iya ce Allah yana tare da su bil auni wan nusrati yana taimakon su yana ba su nasara wata ayidi yana karfafa su yana kuma kare su ga barin abin da zai cutar da su akwai khasatul khasa kuma Allah yana tare da annabawa inna ma iya rabbi sayahdin inna ni ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji ina gani wallahu ma'ana Allah yana tare da mu to wannan ita ce ma iya khasatul khasa to Allah ta'ala ya ce wallahu ma'akum Allah yana tare da ku bil auni wan nusra wa lan yatirakum mala ibnu ya yace ai lan yanqusakum Allah ba zai tauye muku ba walan kum ba zai zalunce ku ba yuqalu wa tartani haqqi idza bakhastanihi ana cewa wane ya tauye min na sai amfani da yatira alin fasiru ma'ana lan yanqusakum min sawabi a'malikum shay'an Allah ba zai tauye muku wani abu daga cikin ku na lada ba wala yas'alkum amwalakum wa walan yatirakum a'malakum Allah ta'ala ba zai ɓata muku ayyukanku ba zai kare muku su zai kiyaye muku su zai tsare muku su innamal hayatud dunya Allah ta'ala ce kadai rayuwar nan ta duniya la'ibun wasa ce wa wargi ce ba abin da ke wannan duniya sai wasa da wargi duk abin da ba Allah za abu ba in ka duba sai ga sa dai wasa ne wasa ne da hankali ko wasa da tunani ko wasa da addini ko wasa da aƙida ko wasa da kuɗi ko wasa da ilimi ko wasa da rai ko wasa da dariya da kakaci da fantamawa da kuma holewa da batawa wato wajen bin abin da Allah bai ce ba duk duniya an ka cire ambaton Allah ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrallah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman duk duniyan nan da abin da ke cikin ta tsinannu ne sai abu hudu ne ba tsinanne ba bari ka jin baka ciki illa zikirallah sai ambatan Allah Qur'ani hadisi fiqhu tafsiri duka inda ake addinin Allah nan ba a tsine nan ba haka masallacin nan ba tsinanne bane dukkan masallatai da makarantun da ake koyar da alkur'ani da hadisi da ilimi mai amfani duk su shiga cikin tsinannu ba saboda zikiran lahi ne wa ma walahu sai aka ce wa aliman wa muta'allima da mai karantarwa ba tsinanne bane mai sauraron karatu ba tsinanne bane kaga tsinannin suna raguwa suna raguwa to Allah ya kiyaye ba ma cikin tsinannu insha Allah hmm. shine Allah ta'ala ce innamal hayatud dunya la'ibun wa lahawun wasa ce da wargi za ku ga Allah ta'ala ya ta zargin duniya ya kama sunan duniya sau ɗari da goma sha biyar a cikin alkur'ani amma fi yawan gurare zarginta ake yi zuyina lillazina kafarul hayatud duniya an ƙawata wa kafirai rayuwar duniya wa yaskharuna min allazina amanu har suna yin izgili suna ba'a ga masu imani da Allah kuke bi da gaske ana ku ne da manyan motoci da manyan gidaje da kyawawan mata da amma ku ne a takure ku ne a kaza a kaza mu ce a duniya sujudul mu'min wa jannatul kafir zalika mata'ul hayatid dunya wani guri Allah ya ce rayuwar duniya fa kenan wallahu indahu husnul ma'ab kyakkyawan lamari wato yana hannun Allah wa mal hayatid dunya illa mata'ul gurur Allah ce rayuwar duniya bata zama ba jin daɗi ne kawai na yaudara qul mata'ud dunya qalil kace rayuwar duniya ɗan kaɗan ce wal akhiratu khairul liman ittaqa duniya lahira ita tafi alheri ga mai tsoron Allah wala na fatila ba za a zalunce ku ba ko da dan bincinan dabino ne wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun Allah ya ce rayuwar duniya nan wasa ce da wargi wani gurin a gabatar da wargin a kawo wasan watar a kawo wasan wargin ya biyo baya qalu shahidna ala anfusina wa gharratuhum al hayatud dunya suka ce mun shaida akan kanmu rayuwar duniya ta ruɗe su wa qalu in hiya illa hayatuna dunya suka ce wannan bata zamo ba face rayuwar mu ce kawai ta duniya wata ce take so za ta shigo addinin musulunci kina so baiwa Allah za ki shiga addinin musulunci kina so ki musulunta ke kika yarda da amintinki da yardarki da sanki da gamsuwarki ko wani ne ya takura ki ya matsa miki ya miki tilas ba wanda ya miki tilas to zan gaya miki abin da yake shiga addinin musulunci da shi kin amince kin musulunta ashhadu abinda na faɗa zaki faɗa ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce kika ce daga yau na shaida babu wanda ya kamata a bauta masa da gaskiya sai Allah ba zan ƙara bauta wa kowa ba sai Allah ba shi da ɗa ba shi da mata kin yadda da haka kika ce kuma kalmar ki ta biyu daga yau na yarda na aminta da gamsuwata Allah ya aiko manzo da musulunci da alkur'ani shine manzon Allah Muhammadun sallallahu alaihi wasallama kika ce kin yadda da haka kin yadda? to yadda ki da waɗannan kalma guda biyu ba abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne ya mai da ke musulma sai kuma aiki a cikin musulunci yanzu ayyukan da suka hau kanki na musulunci akwai na yanzu yanzu na gaggawa akwai kuma waɗanda za a koya miki su a hankali muna da makaranta musamman da muka tanada za ki je ki rijista a wannan makaranta domin a ci gaba da karantar da ke har sai mun gamsu cewa iliminki ya kai kin samu a gwargwadon yadda za ki bauta wa Allah me sunan ki a da laisi ha bilesin bilesin abin daɗi ne suna ko ai ba shi da muni ko bilesin ne biles god bless you ba shi ba rahama saboda haka wani suna kike so kin ji an ce wai in kika ci gaba da kiran bilesin wani zai ce ba sunanki ba ne wani na gaba shi da wani muni amma wanda suna ke so a sa miki irin wanda zaki saje da mu khadija amma baiwa Allah kin yi sa'a fa tace wai a sa mata khadija kun san khadija ita ce farkon wacce ta fara shiga ma addinin musulunci gaba daga yau khadija ba wanda zai miki gori matar da ta fi kowace daraja a duniya ma musulunta ta manzon Allah yana zuwa da musulunci tace na yadda da haka ta samu darajoji masu girma ita ta haifa annabi yaya ita ta fara shiga musulunci ita ta Allah ma ya aiko ya ce a gaishe ta shekara su ashirin da biyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai taba kai ƙara ta saba masa ba ko so ɗaya aure a ƙa'idar mu na nan ana tsufa ne ana daɗa baya baya su ko nasu ana tsufa ana daɗa san juna da makalewa juna da nanewa juna da mannewa juna saboda haka Khadija yanzu sunanki Khadija sai ki dage ki karatun musulunci mai tsirfi Khadija Allah miki albarka kin ji ki je can ga ƴan committee mu nan za su koya miki musulunci daga wani yanki kika fito unguwar madaki oke unguwa ce anan ciki tace daga unguwar madaki kike da wani addini kike yi kiristanci kike a da yanzu kin dawo musulmai wanda ya zama madi ya zama fi'ilin madani to iyayenki fa yaya zaki da su yanzu kina ga za su matsa miki sun san zaki musulunta ba su sani ba ko to ba kuwa muwayin su bayani da aka ki je ga 'yan kwamitin mu nan za su koya miki addinin musulunci daga ba sa nemi iyayenki Allah miki albarka ya tabbatar da ke to aka ci gaba da bayyana mana hatsarin duniya wa mal hayatid dunya wa fama mata'ul hayatid fil akhirati illa qalil innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid biha Allah ya ce waɗanda ba sa fatan ƙauna gamuwa da ni suka yarda da rayuwar duniya suka nutsu da ita wallazina wan ayatina ghafilun suka kauda kai suka rafkana daga ayoyin Allah inna ma masalul hayatid duniya kama in anzalnahu minas sama'i Allah ya ce misalin rayuwar duniyar nan kamar ruwa ne ya zubo daga sama faktalada bihi nabatul ard man kana yuridu alhayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun allazina yastahibbuna alhayata dunya ala al masu fifita rayuwar duniya akan lahira su ma sun yi asara wa mahazil hayatid dunya illa lahawun wa la'ibun wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi algharur Allah ce ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi algharur karshe ma sai Allah ya sanar da mu gaba ɗaya ce ilamu ilamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi كمثل جيس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فالله ك... الله يسأل مدى يودار الدنيا نسا كن في الدنيا كأنك غريب فزموا الدنيا كمباكو أو آبير السبيل وكما هنيا تشذاك وتشذيتا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء wa in tu'minu in kuka yi imani da Allah kuka bi manzan Allah kuka yi aiki da musulunci wa tattaku kuka kuma ji tsoron Allah cikin abin da yake sa ku da abin da yake hana ku yu'tikum ujurakum Allah zai ba ku ladan ku cikakke wala yas'alkum amwalakum ko ba zai tambaye ku ku ba da dukiyar ku duka ba za a ce dai ka dan ba da wani abu amma ba za a ce ba da dukiyarka duka kai ka hakura ba wanda sahabbai sun kai matsayin da da Allah zai ce a bayar duka da sun bayar amma mu fa ɗayan uku Allah yake nema rubu'ul ushri نصف ushri ushru shine fa shine fa zakka shine bisa 40 1 over 40 yanzu mutum yana da miliyan 1 an ce zakarsa 25 idan ya cire biyar daga miliyan 1 saura nawa saura biyar. don Allah in zai adalci ya kamata ya kalla wanne ya kamata ya kau da kai daga barinsa ya kalli dubu ɗari tara da saba'in da biyar ya kau da kai daga dubu ishirin da biyar amma wani duk da ya fitar da dubu ishirin da biyar ɗinnan kansa yana kai haka kawai ba abin aikin komai ba ba leburanci ba ba sana'a ba ba girki ba ba kawai in miƙa ishirin da biyar kun ga abin da zai baya fa ɗaya ne bisa arba'in idan noma kai na rani sai aka ce rabin ɗaya bisa goma. bisa goma shine nisful ka fitar da tara ka raba goma sai ka ware tara naka ne sai ka ɗauko ɗayan shi ma sai ka kasa shi biyu sai ka sake haɗa rabi tara da rabi naka rabin ba shi ne na talakawa amma mutum sai dinga kalla wannan rabin sannan in kuma noman damuna ne wanda Allah ne ya zubo maka ruwan ya maka yayyafin kai ka shuka Allah ya jika ma sai aka ce ka ba da 1 over 10 shi ne ka raba dukiyar goma wannan hatsin da ya kai ausaki wato biyar kwano ɗari uku ka raba shi goma ka ɗau ɗaya ka miƙa wa talakawa kai kai amfani da tara amma akan haka sai a rigima da mutum kana da akuya ta kai arba'in aka ce ba da ɗaya ka riƙe talatin da tara amma sai a rigima da mutum akai kana da raƙumi ashirin da biyar aka ce ba da ɗaya kana da saniya talatin aka ce ba da ɗaya ka riƙe ashirin da tara amma wani akan wannan sai shiga jahannama wala tsalkun amwalakum inda Allah yake nema da gurinku ba wani abin da kara ya taka ya karya ba ne. amma wani akan wannan sai shiga wuta in yas'alkumuha na'am in yas'alkumuha in ya ma tambaye ku ita din yuhfikum kuma ya takura muku ya matsa muku ya nace muku sai kun bayar tabkhalu Allah ya ce rowa za ku inda zan ce a bayar duka rowa za ku wa yukhrij kuma Allah zai fitar da azganakum kullakullan da ke cikin zuciyarku Allah zai fito da su a lam yas'alkumuha kullaha Allah bai tambaye ku dukiyarku duka ba fa yuhfikum malam fara'u yace yujhidukum ba zai matsa muku ba malam ibnu qutayba yace yulhiqu alaikum bima yujibuhu fi amwalikum ba zai takura muku ba cikin abin da yake wajabta muku a dukiyarku tabkhalu yuqalu ahfani bil mas'alati wa alhafa ya matsa min ya takura min ya nace min ya manne min Iza alaha in an nace Allah ce to ba nace sai kun bayar duka ba malam sudi yace in yas'alkum jami'a ma fi aidikum tabkhalu in Allah ya ce a fito da duk abin da ke hannunku wallahi ba za ku bayar ba rowa za ku wa yukhrij adghanakum malan sa'id malan sa'ad bin abi waqas da malan abdullah dan abbas da malan ya'mur sun karanta wa yukhraj bil ya'i marfu'a fatahir ra'i adghanukum wa yukhraj adghanukum wato za a fidda kullakullan ranku in aka ce ku fidda dukiya to da dukiya wato amanna take da ran mutum suna cewa innal ganiya wa in takallama bil khata qalu asabta wa saddaqu ma qala wa idzal faqiru asaba qalu kulluhum akhta'ata ya hadha wa qulta dalala inna ad-darahim fil majalis kulliha taksur rijala muhabatan wa jalala wa hiya lisanu liman arada fasahatan wa hiya silahu liman arada qitala dukiya kenan in kana da kuɗi shikenan kai ne mai gaskiya Ya ce gaskiyarka alaji in ka share ƙarya ce gaskiya ne alaji yana faruwa irin haka kuma kana da gaskiya ba ka da ko sisi a ce anya ku gaskiya ya faɗa a dai bincika da kyau na'am ha antum haula'i tud'auna litunfiqu tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabqal ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم da Allah subhanahu wata'ala ce wa yukhrij adghanakum ko wa yukhrij adghanukum za a fidda kullakullan ranku malam ubayyu bin ka'ab da malam abu razin da malam ikrama da malam samaifa da ibnu muhaisin da malam jahadari sun karanta wa takhruj bita'in maftuha wa rafa'in ra'i adghanukum ita adghanukum ita ce fa'il ita ce za ta fito haka malam Ibn mas'ud abu mas'ud da malam walid ibn yaqub sun karanta wa nukhrij binunin marfu'a wa kasr ra'i adghanakum bi fathin nuni ayu zihir bughdakum Allah zai bayyanar da ƙiyayyarku wa adawatakum da kuma nuna ku, lillahi wa lirasulihi ga Allah da manzansa za a ga kun fifita dukiyarku kun fifita ranku kun fifita iliminku akan addinin Allah da Allah ma gaba ɗaya hadda manzan Allah walakin furida alaikum yasiran abinda Allah ya dora muku abu ne ɗan kaɗan, wa fi man yudafu ilayhi hadha al-ikhraj wa ila Allah ta'ala shine Allah zai fitar da wannan abin da ke cikin ran mutane ko kuma wasani al-bukhlu wannan ruwa za ta fidda abin da ke ranku domin za a gane cewa ashe surutu kuke tayi idan an ce ku fito da dukiyarku ba za ku fito da ita ba ha antum Allah ya ce ga kunan ya ku waɗannan Ula'i. to da auna ana kiran ku litun ku dan ku ci da dukiyarku ku fi sabilillahi a tafarkin Allah manzo Allah yana kiran ku Allah yana kiran ku ha Allah ta ke man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira wane ne zai ciyar da dukiyarsa domin yada addinin Allah Allah ya ninka masa ita ninkin ba duk dukiyar da ka ciyar wacce ta aka taimaki addinin Allah da ita to ita Allah yana ninka ta haɗari shida har sama da haka masalul lazina fi kuna malu fi kamasali habbatin abbata sab'a sanabil fi kulli Sumbulatin, mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman sha saboda haka ninkin ba ninkin ake samu in aka ciyar da dukiya wajen taimakon addinin Allah domin in ka ba da dukiyarka aka dasa makaranta ko aka dasa masallaci ko aka yi laburare ko aka yi gidan marayu ko aka yi asibiti ko aka yi wani abu da zai ci gaba da wanzuwa ko da ka mutu kaga ai ka gina abin da ba zai tsaya bane kai ka tsaya kai ka ayyukan da kake na sallah da zikiri da salatin annabi da istighfari duk sun tsaya tunda da baki kake da ka kake da hannunka kake duk ya tsaya abin da zai ci gaba da bin ka bayan mutuwarka shine ayyukan da ka dasa su na alheri idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi ba'da awwaladin salihin ya da'ula idan mutum ya mutu aikinsa duka sun tsaya face abubuwa guda uku ne za su ci gaba da binsa sadakatin jariya ya haɗa gidan marayu ya haɗa masallaci ya haɗa makaranta ya haɗa asibiti ka ce jama'a zo su sha magani tauta, ya haɗa rijiya da za ka haƙa ka ce a zo a dinga ɗiban ruwa ana amfani da shi ya haƙa gada da za a dinga haurawa ya haɗa fili da zaka ka ce a yi makabarta ya haɗa da laburare da za ka gina ka ce a zo a dinga karatu ana nazari ana bincike saboda Allah fi sabilillahi da duk wani abu ka sai alqur'ane ka ce a dinga karantawa ka ɗauki nauyin wasu je su karatu su samo ilimi su ci gaba da karantarwa duk waɗannan abu ne da zai ci gaba da binka koda ka mutu aw ilmin yuntafa bihi ba'da ko mutum ya dasa karatu ya dasa ilimi ya karanta da jama'a addinin Allah suka gane suke aiki ko ya mutu za a ci gaba da bashi lada awwaladin salihin ya da ula ko mutum ya bar na gari wanda zai dinga masa addu'a yana rabbi gifrili wal walidayya yarhamhuma kama sa sagira yana musu addu'a sai su gaba da samun lada ha antum haula'i Allah ya ce ku dinnan ga kunan da auna ana kiranku litunfiqu fi sabilillah domin ku ciyar da dukiyarku cikin yada addinin Allah da kare shi da fadada shi da yalwata shi da kuma burin shi a duniya ta hanyoyin duk da suka dace amfani da shi wajen kafa kafafen watsa labarai na rediyo da talabijin da jarida da intanet da satellite ya kamata a ce muna da satellite fa duk wannan satellite din da ta cika duniya fa mu nan ba mu da ita musulmin ko ina suna kokari samar da satellite amma mu musulmin Najeriya dan abin da za a kashe a dasa tauraron dan adam mu ma a dinga ganin mu duk duniya muna magana babu kuma nau'i ne na jihadi fi sabilillah masu jin irin wannan yaren namu sun fi miliyan 300 a duniya to ya za a yi kenan ina masu kuɗin ina masu arzikin ina masu wadatar ina sautin musulunci ina muryar sunna ba mu da jarida ba mu da wato mujalla ba mu da rediyo mallakin kanmu ba mu da talabijin tamu ba intanet tamu website babu namu to ya za a yi kenan wannan duk nau'i ne na jihadi kafa santoci na musulunci gashi nan mun ware katon fili a nan jihar Gombe muna so mu gina Islamic Center an gina gidan marayu yanzu ana gina computer center katon gini na nan za a cika shi da kwamfuta yadda ka dinga shiga yanar gizo ka yi bincike a duk duniya to muna buƙatar laburare muna buƙatar masallaci muna buƙatar conference room muna buƙatar kaza da wata center ta research da kuma inda za a dinga ba da certificate da diploma na harkar musulunci da da'awa da fannoni daban-daban na rayuwa duk waɗannan suna nan fa suna jira mu filin ne yanzu fetal ma an shuka masara a gurin faminkum kaga da yake akwai mutanen kirki Allah bai ce duk kun yi rowa ba sai ya ce faminkum min min daga cikinku akwai mutanen kirki waɗanda suke aiko da kuɗinsu a yada addinin Allah kamar sayyidina abubakar da ya ɗebo dukiyarsa gaba ɗaya bayar aka ce mai kaba wa iyalanka ya ce ba Allah na nan da manzansa ba kuma me za a ban musu inda Allah na nan da manzansa ba za a yi talauci ba sayyidina umar ya ce duk sanda muka yi tsere da abubakar sai ya tsere mun sai na ce yau kam. shi bai san cewa abubakar ya ɗebo dukiyarsa duka ya bayar ba shi sai ya raba biyu bawan Allah ya raba dukiyar biyu ya ɗebo rabi ya taho da ita da ‘yan dako ya zo ya juye yaya me ka wa iyalanka ya ce na raba biyu na ba musu rabi aka ce ina abubakar ya wuce ka <laughs> shi ya bayar duka su na usman wanda aka ce wanda ya ciyar da jeshin usra aljanna ta tabbata a gare shi ya dinga tsaro makudan kuɗi yana bayarwa sai da manzo Allah ya ce daga yau ba wani sako da zai ƙara cutar usman ya riga ya haure kuma aka zo da wata rijiya ana so a siya muminai su dinga ɗiban ruwa ya ce ta nawa ce aka faɗa bai taya bai ɗauko kuɗin ya biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ta tabbata ga Usman ta wani bawan Allah ya ga ana ta kyauta ya fashe da kuka shi bai da abin da sai ya je ya dako ya ce ga baya na a ɗora min kaya aka ɗora masa kaya masu nauyi yana ta gumi ya je kai mu wancan yace to la ka fa kwanan dabino biyu ne yace to na gode ya kai wa iyalansa yace ga kwano ɗaya kwaci Tun da gidan ba abinci ya ɗauko kwano ɗaya zo ya juya gaba annabi ya ce ga iya abin da na samu wani yana gefe munafiki shi kuma shi bai ba da yawan ba bai ba kaɗan ba an ba yawa ya ce wai wajen nuna Allah wai shi mai kuɗi ne wancan kuma ya bada kaɗan aka yi tsaki kai da Allah jibo ɗan abin da zai ba Allah ka rasa ɗan abin da za ka ba Allah sai kwano ɗaya kai ana fito da dukiya ka bada da yawan baka tsira ba ka ba da kaɗan baka tsira ba munafiki kenan shi ko naira biyar bai aiko ba amma kuma yana ga wani ya aiko da naira biyar yana gaba daidai ba shi kuma manzo Allah ce ai ittaqun nar walau bi shiqqi tamra ka kiyayi kanka da wuta ko da da tsagin dabino tsagin dabino ya kai naira biyar bai kai ba da tsagin dabino da naira biyar wanne fi yawa to manzo Allah ce ka kiyayi kanka da wutar jahannama ko ta hanyar ba da tsagin dabino ka tsaga dabino biyu ka ce ga rabi iya abin da na mallaka kenan balle shi da ya bada kwano daya amma kuma wani yana cewa wai inna Allah la ganiyun an sa'i haza Allah baya son kwanon wannan ko shine Allah Allahu alam shi sa Allah ce fa minkum daga cikin ku ne manya bukhalu ake samun wanda yake rowa bima furida alaihi min zakati da abin da aka wajabta masa na zakka yanzu wani ba ma waye kyauta ko ya alheri ba haƙƙin Allah nan na zakka wallahi da masu kuɗin Najeriya za su fitar da haƙƙin Allah na zakka yadda Allah ya ce su lissafa daidai su fitar daidai da sai an samu kaso 35 na talaucin arewacin Najeriya ya rabu wa man yabkhal wanda ya rowa fa inna ma yabkhalu an nafsihi haƙiƙa sakamakon rowan nan kansa zai dawo yasa Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara wallahu huwal ghaniyul hamid ya ku mutane kusan dukkan ku mutsiyata ne Allah shine wadatacce abin yabawa in ya sha ya ga dama yudhibukum sai ya tafiyar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid yazo da sabuwar halitta wa ma zalika ala Allah bi aziz daka duk wanda ya ga Allah ya karkato zuciyarsa zuwa ga aikin musulunci to shi ya kamata ya gode wa Allah fa ba Allah ne zai gode masa ba shi ya kamata ya gode wa Allah da Allah ya yarda rayuwarka take zama a wajen taimakon addini inda Allah ya ga dama juya zukatanka can ya ɗauko ta ƙungiya ta ƴan wane ne an ce kai ne shugabanta kuna ta zanga-zanga akan titi ana jefa muku tiya gas ƙungiyar masu neman yancin kaza masu neman kaza ƙungiyar masu kare dabbobi masu kare tsirrai ko wata wata ƙungiya ta can masu wani abu daban a sa ka kai ne shugaba a je a ta wahalar da kai ko ba lada ba alhaki in ma ba alhaki ka ci sa'a kai ne shugaba wata ƙungiya wacce ba lada ba alhaki me amfanin sa Kungiya dama uku ce ko ƙungiyar lada ba alhaki ko kungiyar alhaki ba lada ko kungiyar ba lada ba alhaki wacce ya kamata mutum ya shiga <laughs> ka gani don Allah ga dama sai ya juya zukatan ka wani da mu muna godewa Allah subhanahu wataala muna kuma roƙon sai karɓi aikin mu wa man yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsihi ay ala nafsihi bima yanfa'uha fil akhirati yayi wa kansa rowar abinda zai amfane shi a lahira wallahu al-ganiyyu Allah shine mawdaci yace ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin abinda ke hannunku duka yana da ranar karewa shi yasa ibnu hazmin yace kakka damu da abun duniya kai ya daga ma hankali ya dame ka saboda dole sai ɗayan biyu ya faru ko ka kare ka bashi ko ya kare ya barka dole sai ɗayan biyu ya faru abin duniyar nan za ka kare ka mutu ka bar abin ko kuma abin kana nan da ranka sai abin ya kare ka dawo yadda kake da za ka wani abu ne mai sauki ba abinda ba a sa masa da sai karatu ana cewa da mai mulki ne ana cewa da mai kuɗi ne ana cewa da shi ne honorable da shi ne his excellency da shi ne alhaji ne da shi ne sarki wane wataƙila tenuwarsa ta ƙare ko sarauta ta ƙare ko lokaci ya ƙare ko rai ya halinsa ko rashin lafiya ko ya kasa motsi ko ya mutu ko an kore shi ko an yi juyin mulki ko kuma ya faɗo ƙasa duk waɗannan tana faruwa ko mun gaggani kuma za mu ci gaba da gani har duniya ta tashi wadda haka ba wani abin duniya da zai firgita ka ka san Allah ke ɗaukaka shi sa an ka samu daman mulki maza kai aiki da shi wajen taimakon addinin Allah da kuɗi ya zo ma baka da tabbas ba za su zauna tunda yanzu suna hannunka kashe sun da Allah yake so da kayan kasa sai ka ji ana Allah sarki alhajin nan ne Allahu akbar wallahi mai taimakon addini Allah ka dawo mata kuɗin sa wallahi mu kam dai mun ci wallahi mutum ne mai kyauta mai alheri mai zumunta mai gina masallatai da makarantu sai ga jama'a sun taimaka ma ko kai baka roki Allah ba ana ta roƙon Allah ya dama da kuɗin to cikin waɗannan sai Allah ya amshi wani sai ga kuɗin sun dawo amma ka tara kudinka kai kadai ka cinye abinka Allah ma ya kara wannan shi kadai zai mutu shi kadai zaka ma ya kara da ya samu abinsa bai tuna da kowa ba haka in ka hau mulki kai amfani da mulkin wajen kafa gaskiya da kafa adalci da mutunci da tausayi ka jawo abin alheri ga jama'a ranar da teno ka ta kare sai ga ana raka ka da kuka sarki ba Allah to mun kirki wallahi ne wasa ta kare in ku kawo halar da jama'a ka cuce su ka ci zalin sai a dinga Allah ya raka taki gona wani ma sai da hoge za a kore shi haka za ka ga kowa ya san da dare masa wallahu alganiyu ankum wa an amwalikum Allah ya wadata ku da kuma dukiyarku a wata ayi yake cewa wa in min shay'in illa indana khaza'inu babu wani abu a duniya face taskarsa tana hannun Allah wa ma illa bi qadarin ma'lum kai abu ɗaya ma yasa Allah bai kowa arziki ba kuma ya faɗi alqur'ani walau basata Allahu rizqa li ibadihi me yasa kama ko laba gofil ard wannan abin yasa ba kowa kuɗi ba Allah ce da nayi wa kowa kuɗi da duniya ba za ta zaune ba duk azzalimai za ku zama cuta wallahi ba wanda zai wani aiki ba wanda zai girmama wani kai tsaya kuɗi ne kana da sunna da su sai me me ya san mu sai ma ya daina yaya ce kai yaya kuma kuma za a yashe mai ce kai ba zo ka yashe nawa ba lebura ba ma'aikaci ba mai kaza ba dan kodago ba kungiyar kodagon ma duka komai ya rikice ta yaya ce yaya kuɗi ne ce nima kuɗi ne kowa jin wani abu zai a kansa an ra'ahu stagna la ga mutum ya daga ba yana dagawa an ra'ahu stagna in ya ga yayi kuɗi to shi yasa Allah ya sa wasu na qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum Allah ya ce tsarin kenan kai kana ina kasan wannan yana saman ka kai ma yana saman ka kai ma yana saman ka saka assalamu alaikum sai ce waje wajen wani wani wanda ka je kana cewa assalamu alaikum shi ma saka ganshi a gaban wani yana assalamu alaikum kaga gaba da gabanta gaba da gabanta kenan zai ga wancan ya nema a hannun wancan ai alhaji ai alhaji wallahi mun gama aikin na ba mu haƙƙi mu to ga haƙƙi to mun gode alhaji shi ma ka ganshi a gure na cewa wallahi ra gama aikin na ba na haƙƙi na ce to alhaji gashi to na gode shi ma wancan sai ka jira cewa wallahi abin nan dai sai fa an dan taimaka ya ce to ba komai an go aloke shi aje ai kaza sai ga ashe kowa ma duk dai abin da ya bige ne kawai ashe abin din na Allah ne ma kawai dai ba wani fara ce kawai Allah ya dan taba mutum zai ga ya rasa inda zai sa kansa wa antumul fuqara nan fa aka gama da mu Allah ce dukkan ku talakawa ne ba wani wanda yake da wata wadata ba za ka iya wadatuwa daga Allah ba duk abin da aka baka wani abu sai a tauye ka wani abu wani ga kuɗi ba lafiya wani ga ƴaƴa ba ko sisi wani ga kuɗi tili bai taɓa haihuwa ba wani ga lafiya isasshe amma ba da ko sisi wancan kuma yana da yana da kuɗin kuma ba lafiya ta sai kaga dai an dan taba ka cewa lalle akwai abin da kake so ina ma kaza zai cika ko a sa maka bakin ciki ko da wani kaga ga kudin ga hanyar amma ba nutsuwa ba kwanciyar hankali a tsorace ki bacci ba ya sha magani bacci wani a bashi kudin a masa azaba da su bai ci ba bai sha ba wani bai ci ba bai sha ba hey ta lissafawa ya lissafa ya lissafa ya sa karkashin fulo ya lissafa ya lissafa ya tura banki karshe ma wani yunwa ce take kashe shi ga kudin bai ci ba bai sha ba bai sarƙa ba bai alheri ba bai taimaka wa kowa ba waɗannan kuɗin ba su da amfani kada Allah ya baka irinsu baka ci ba baka sha ba kuɗi ko ka kashe su ko su kashe ka ko a mutu tare wa antumul fuqara ilaihi ku masu bukata ne zuwa ga Allah wa ila ma indahu minal minal khairi kuna bukatuwa zuwa ga abin da ke wajen Allah na alheri wa rahmatu da jin kai wa in tatawallau an da'atihi in kuka kauda kai daga biyayya ga Allah yastabdil zai musanya kauman wasu mutane ghairakum ba ku ba atwa'u ulahu minkum wanda suka fi wa Allah biyayya fiye da ku thumma la yakunu sannan ba za su zamo amsalakum kwatankwacin irin ku ba wato za su zamo bal khairan minkum za su fi ku alheri to suwa ake nufi da cewa Allah zai musanya waɗanda za su fi waɗanda suka saba masa alheri kuma Allah ya musanya din ko bai musanya ba an ce bai musanya ba to da waɗanda ake magana da su din sun cika sharaɗin da Allah yake bukata ba su yi tawallin ba dama shar'i ne in ta tawallau idan kun ki to sahabbai sun ki haka ba su ki ba da haka ba a musanya waɗanda suka bi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma duk da haka malamai sun yi kauli takwas karkashin da da suwa za a musanya inda abin ya faru ko wani hadisi da yake cewa wa in ta su bi qawmin ghayrakum kana salmanu ila jambi rasulillah to a lokacin da wannan aya ta sauka Salman yana gefen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu ya rasulullah man haula allazina idza tawallayna istubdilu bina su wane ne waɗanda in mun bada baya za a musanya su da mu fa daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala mankibi Salman sai manzo Allah ya daki cinyar Salman farisi fa qala haza wa qaumuhu wannan shine da mutanansa wallazi nafsi biyadihi law anna ad-dina mu'allaqun bisuraya lana walahu rijalun min farisa yace wallahi da addinin Allah yana makale a jikin surayya da wasu mazaje daga cikin farisa sun wato tashi sun je sun dauko shi to wannan hadisi da'ifi ne a wannan hadisin la yasihu wa fihi muslim bin khalid az-zunji akwai wani mutum ana kiransa khalid muslim bin khalid az-zunji da'ifun ne a cikin wannan isnadin kuma yake kamar yadda imamu nugo ya rawaito a cikin sharh sunna tabari da ibn hibbana da abu na'im fi tarihi asbahan ta hanyoyin ibn wahabin daga muslim bin khalid hakan imamu dabar ya rawaito shi da abu na'im ta hanyoyi da dama daga muslim bin khalid hakan nan turmuzi da abu na'im da wahidi sun rawaito shi ta hanyoyi guda biyu daga isma'il bin ja'far daga abdullah bin ja'far daga ibn najib bin ala daga abdullah bin ja'far shi ma da'ifun ne matrukun haka na Imam al-Baihaqi ya a cikin Dalailun Nubuwa ta hanyar abin Rabi Suleiman bin Jauda az-Zahrani daga Isma'ila bin Ja'far bin Alabihi wa zahir annahu munqati'un bayna Isma'ila wa Suleiman. ta wannan hanya ma yana da inqita'i ta waɗannan hanyoyi tsakanin shi wato Isma'ila da kuma Sulaiman haka Imam Tirmidhi ya rawaito ta hadin Abdurrazzaqi daga Sheikhin min ahli al-Madina an al-Ala'ibihi Tirmidhi yace haza hadisun garibun wa fi isnadihi maqalun turmuzi bayan ya rawaito hadisi duk da sakacin da ake ganin turmuzi yake cewa wannan hadisin garibun wato kuma a cikin isnadinsa akwai kace na ce da'ifun ne fi fihi mallam yusamma akwai wani mutum da ba a san waye ba a cikin isnadin wanda wasu malamai sun ce sunansa Ibrahim al-Madani haka Abu Na'am ya ruwaito shi a cikin Tarikhul Asbahan ta hanyar Abdullah bin Ja'far da kuma hanyar Ibrahim bin Muhammad al-Madani su kuma duka su ruwaito shi daga Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Huraira abdullahi bin ja'far din da'ifin ne wal madani kuma sunansa ibrahim bin muhammad bin abi yahya al aslami shine matrukul muttaham shi kuma matruk ne kuma ana tuhumarsa to ajizin hadisin na farko kuma imam muslim ya rawaito shi da imam ahmad da abu na'im daga dariqin yazid bin al-asam daga abi huraira akwai wani duwayan mata abu huraira akwai wata a cikin bukhari da muslim da imam nasa'i cikin fada'il sahaba da imam ahmad da ibn hibbana ta hanyar abdul aziz bin dawardi da kuma ruwayan Bukhari daga Abdul Aziz wanda ita mutaba'a ce da wata ruwayan ta Bukhari da Turmuzi ta hanyar Sauru bin Yazid da kuma ruwayan Turmuzi da Ibn Hibban da Imam al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa ta hanyar Ala'u an abihi an Abi Hurairata wannan lafazin na Bukhari yace lanalahu rijalun min haula'i wanda shine wanda wasu ke cewa shine Imam al-Bukhari saboda ga yankin Farisa ya fito haka wasu ka ce Imam Muslim ne wasu ka ce Abu Abu Hanifa ne duk an yi ta tawili akan wannan hadisi na biyu farisu wa rum wato farisawa da rum in suka musulunta to za su zo su musulunci hidima fiye da yadda larabawa suke masa jimalan ikira mata to an samu ma ƙarshe dukkan malaman nan manya-manya na musulunci ba laraba ba ne bukhari ba balarabe ba musulun ba balarabe ba ne turmuzi ne maja abu dauda duk ba balarabe a cikinsu ibn hibbana ibn khuzaima duk mutanen yankin rasha yankin ina su suka zo suka ɗau addinin kai hatta littafin luga ya wajen girma wanda ya rubuta shi imamu zubaidi tajul arus ɗan indiya ne wanda kuma ya rubuta ɗaya ɗan afirka ne ibn manzur al-ifriqi mai lisanul arab da larabawa suka fara wasa da addini sai Allah ya musanya da wasu masane daga nan ma an yi abdullahi na gwandu wanda Allah ya bashi rubutu da ƙwarewa su kansu larabawa mamaki suke cewa wannan wa ina ya karatu ne din da muka je taro duniya sai an tambaye mu abdullahi na gwando eh antum ta'rifuna shay'an na'am nahnu min sulbihi yace ai babanmu ne ci to kai rajulun karimun jiddan jiddan kai ya rubutun sai ya shiga duniya kuma mu a Najeriya ma ba a san shi ba yadda aka san shi a duniya akwai wata alfiya da ya tahu tafsir baiti dubu da aka zo ana bincike a intanet wannan littafi aka rubuta akan tafsiri da ya fi girma a wake. aka ce wani dan Najeriya ne can can da sunansa abdullahi na gwandu ya yi baiti dubu a kan ilimin tafsir suna kana najeriya ma baka san littafin ba ya yi usul ya yi mutawar usul baiti dubu shi ma ya yi hisnul rasin a kan nahau baiti dubu ana faya kuma kaga su a lokacin su shehu usmanu dan fodiyo wani abin mamaki da mu'ujizarsu da Allah ya ba su da karamar da Allah ya ba su wanda ba a yi irinsu ba a da yawa a ƙasashen duniya shine su ne malamai sai su zauna su ce to ɗauki karatu su ne sarakuna su hau kuma su haɗe a ce yalla yan gaishe ka su ne kuma za a yi jihadi kuma dokunan su ne a gaba ba taɓa samun haka ba mafi yau akan samu uku ne wasu na jihadi wasu na karantarwa sannan kuma in an zo da shari'a sai su hau kotu su ne alkalai da uku su suke yi ba a taɓa samun wannan ba a tarihi a duniya waɗanda suke waɗannan abin su kaɗai sai suke usman ɗan fojo shi yasa an ka kula duk inda gidajen sarauta yake zaka ga abu hudun nan kusa da kusa ga masallaci ga fada ga kotu ga kuma gidan wakafi ga madaurin baitul mali saboda ka su suke komai ran juma'a ya hawa ce innal alhamdulillah. an gama kuma ya hau a ce ran kai dade Allah ya ja zamaninka in kuma shari'a ta zo ya hau kotu a ce alkali ga shari'a sannan kuma su ɗora dawakai su ce a tafiya ka addinin Allah kuma ba suna zaune a gida ba su ne a gaba akwai wani mutumin siriya yana ba da tarihin abdullahi na gondi yake cewa 'yan najeriya allah ya musu bayawa ma bu santa ba akwai mutane da allah ya tasa a ƙasar waɗanda suka yi rubuce-rubuce suka yi da larabci suka yi da fulatanci suka yi da hausa suka yada addinin allah ya kafu ya shekara 200 da ƙarfinsa turawa da suka zo da kyar suka kwace shi a hannunsu kuma har yanzu da karfin musulunci a yankin sakamakon jihadin waɗannan bayan Allah ne amma mutanen ƙasar san tarihin su musamman amfanin su na faɗi wannan a Sakkwato wani taro da aka yi jikokin ke Usman dan Fodio wani yana takama shi jikan dan na ce to website ma na dan Fodio din babu in kana son rubutu akan dan fodiyo sai dai ka dauki na turawa me amfanin ku kuna ta takama da shi Usman dan Ba ku tattara aikin sa kun zamanantar da su kun zuba sa internet ba sai takama da ni jikan shehu ne ni jikan waye kai jikan to jikan waye mai kai ku raya abin da ya mana na addinin Allah da karantar da jama'a ku shiga ƙauyuka ku yi wa'azi mana wani aikin na musulunci wadda za su za su je sai ya fi ƙarfi saboda haka wa in tatawallaw yastabdil qauman bayrakum thumma la yakunu amfalakum muka ce ba za ku yi ba sai Allah ya kawo su sai sannan na uku man ya sha min jami'in nasu Allah yana iya kawo duk wanda ya ga dama daga cikin dukkan mutane na hudu ya ati bi khalqin jadidin ghairikum zai zo da wasu mutane ba ku ba jimalan katada na biyar kinda wan nakha'u wata kabila ce kinda da naka'u jimala ibnu sa'id na shida ahlul yaman mutanen yaman ne masu imani ne su ma a lokacin sannan kuma na bakwai al-ansar su ne ansar na takwas shine mala'ika mala'iku ma Allah zai kawo kuka iya addinin sai ya saukar da mala'iku saboda haka muna fata abinda muka faɗa daidai a tafsirin wannan sura mai a suratul mai aya 38 ita ce sura ta 48 tana da aya 38 abinda muka fassara daidai a cikinta Allah ya ba mu ladan inda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya ƙara mana ilimi amfani ayoyin da suka yi magana akan rahama da jin kai a cikin wannan sura Allah ya sa mu samu rahama da jin kai wanda suka yi maganan azaba ko suka ja kunne bisa wani laifi Allah ba mu ikon barin laifin Allah ya sa mana ya ba mu ilimi amfani ya ba mu rayuwa mai amfani ya sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Allah ko tsakaninka da kowa mun musu wa'azi ko muna fata sun ji sun ce da Allah ku roƙa musu Allah suna so su fito su ma zo su ci gaba da jin tafsiri su ci gaba da shiga makaranta da yin sana'a da gyaruwa da haka muna musu addu'a Allah ya gyara su ya gyara halayen su mu da su baki daya ku kuma da kuka bada gudunmawa akai musu muna fata Allah ya saka kowa da alheri zakka ba a siyan atamfa da ita zakka kudin zaka ba su in su suke son sai atamfa su je su siya mai sanya sai hatsi ya je ya siya mai sanya sai atamfa ya je ya siya amma ba za ka kai sarrafa zakka yadda kake so ba kawai ka ɗauki tsaba kuɗi ka ba mutum shi ya je abin da yake so da su kuma ka yi su guntu guntu akwai wannan za su raba zakka sai su yi guntuwa guntuwa yadda ba za ta amfani jama'a ba ai dubu ɗaiɗe ko dubu biyu ko uku uku ko biyar biyar goma goma daga goma zuwa sama ishirin talatin hamsin ɗari haka zaka ba me nawa ne kuɗin naka ta yawa wani ya ce to ai talaka suna da yawa to kai ka isa ka magance talauci ka ba wanda ka ba kawai ka kyara ragowar da Allah da ya halicce su to karo sai an duba dalilin yin karan waye saki hanya a cikinsu waye overtaking waye ba shi da birki waye saba ka'ida wannan yana buƙatar bincike mai zurfi domin taho mu gama ba mai son a yi taho mu gama in ka ga an yi ta wani abu ya faru ko bacci ya ɗauke wani ko birkin wani ya tsinke ko wani ya yi overtaking ko wani ya fa wani abu ya faru ko wani ya yi wani abu dole sai an bincika kafin a yi hukunci abin yana buƙatar bincike mai zurfi kafin a san me za a yi in malamai suka ce eh wanda ya taho da wani suka karo inda suka mutu to sai a biya diyan wani a biya diyan wannan in kuma wato wani bangaren ne ya mutu wannan bangaren sai su biya diyan sai direban wannan sai biya diyan waɗannan amma sai an yi bincike an tabbatar da cewa laifin ba na su waɗanda suka mutum ne. in su waɗanda suka mutum ne suka yi kansa kuma suka daki motarsa kuma suka mutu ai ba wani abin da zai yi tunda ba shi ya kashe su ba su ka kashe kansu ko direban su ya kashe su to mutumin da baya zuwa wajen aiki alhalin ana biyan sa ya cuta balbal kana da me ai baka faɗi wace irin kadara wace da an faɗa wani irin kadara ce gidaje ne ko filaye filaye duk shekara sai ka musu takawim ka fitar da su. akwai kauli uku na malamai wasu na ga cewa ba za ka yi zakkarsu ba sai ranar da ka siyar sai ka kirga adadin shekarun da suka yi ka fitar musu zakka wasu ka ce a duk shekara filayenka da ka siya da niyan siyarwa sai ka dinga musu kima kana fitar musu da zakka wasu ka ce a'a sai ka siyar tukuna sai ka fitar da zakkar shekara ɗaya amma kauli rajihi shine duk shekara za ka musu kima tunda na siyarwa ne su ne ka daraka ka dinga musu kima kana hada da kuɗin hannunka kana fitar musu da zakka to ɗari biyar daga wata baiwa Allah ta ce a yi mata addu'a Allah shirya mata da ‘ya'yanta wata ɗari biyar kuma daga wani shi ma bawan Allah ya ce a masa addu'a Allah ya sa a biya ‘ya'yansa bashin da yake bi ok sai kuma wani daga ɗari uku daga wani ɗan uwa ya ce a yi masa addu'a Allah ba shi gidansa ya masa matsi kai kana ma da gidan matsi ya maka to wani dan uwanmu ne wanda ya ce wani dan uwanmu ne barayi suka yi masa waya akan ya kai musu dubu ɗari biyar ha ok wasu kai masa waya suka ce ka musu miliyan biyar ko su kashe shi to ya kai musu miliyan biyar din aka musu kwantan bauna aka kama su duka to sai ɗaya daga cikinsu ya tsere shine wanda ya tsere din ya sake bugo masa waya cewa idan ba a saki waɗancan ragowar barayin ba to ainihin zai kashe shi shine ake addu'a cewa Allah kada Allah ba zai bashi nasara ba insha Allah Tun da haƙƙinsa ne ba haƙƙin ɓarawon ba ne za a addu'a a ramadanan nan Allah ya tsare shi ya kare shi ko ɓarawon Allah ya shirye shi in ba mu shiryuwa ba ne Allah haɗa shi da wanda suka fi shi su murƙushe shi dubu ashirin daga wani bawan Allah ya ce zakka ce dubu ɗaya da ɗari takwas daga ɗaliban makarantar gidan malama amina unguwar alƙahira a sa asusun marayu ɗari uku daga wani ɗan uwa ya masa addu'a yana buƙatar shiga aikin soja ɗari biyu daga wani ɗan uwa ya buɗe sabon shago yake so Allah ya sa masa albarka akwai marasa lafiya da suka rubuto a nema musu wato a roƙa musu Allah ya ba su lafiya suna da cututtuka iri-iri akwai masu neman aure wanda duk sati sai su rubuto ko kullum sai su rubuto a musu addu'a maza da mata akwai masu son su jaraba shiga makarantu akwai masu neman addu'a Allah ya shiryar da 'ya'yansu wanda ta ce mijina ne ya sake ni a taya da addu'a Allah ya sa ya mai da ni akan ƴaƴana to wato ma akan ƴaƴanki ku daina cewa ƴaƴanku ƴaƴanku din nan shi aure an fi so ya zama ke kike zaune mijin dan ke zaune da ke ƴaƴa wani ƙarin gishiri ne a cikin miya amma in ya zama dan ƴaƴanki kike so ki koma shi ma dan ƴaƴanki yake zaune da ke to zaman ku ba zai dore ba ba zai quality ba saboda haka ya zama dai ki ce a muku addu'a Allah ya shirya ku da mijinki ya fi kawai ki ce dan ƴaƴanki ma ba dan shi ba in ya ji haka ma sai kida da ke akwai masu fama da jinnu suna buƙatar addu'a Allah ya raba su da jinnu din akwai masu neman admission zuwa makarantu akwai masu buƙatar mallakar gida nasu na kansu mata masu sauraron tafsir daga gidan Alhaji Doma sun aiko kayan mata ‘yan kunne sabulai takalmi suga kwano ɗaya da kuɗi dubu biyu suka ce a musu addu'a suna da buƙatu duka Allah biya musu buƙatunsu wata ma baiwa Allah ta aiko da sabulai da man shafawa ai mata addu'a Allah biya mata bukatunta yadin shadda galila guda biyar daga wata baiwa Allah tana da juna biyu a taya ta da addu'a Allah ya sauke ta lafiya to muna tawassali da sunan Allah madaukaka da sifofinsa Allah ya amsa wa kowa bukatarsa ta alheri Allah ya raba kowa da abin da yake ki Allah ya biya wa kowa bukatarsa ya tsare mu daga abin ki Allah ya mana arzikin duniya da lahira Allah ya mana albarka Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu wanda suke da rai da mu da su Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani wanda suka rasu kuma Allah ya ji kansu Allah ya ji kan dukkan musulmi maza da mata ya yafe musu ya yafe mana gaba daya اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من kulli شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك